tunda aka ce za a yi faɗakarwa irin wannan na ga cewa kusan kashi saba'in a cikin ɗari matasa ne wanda suke so ne manyan gobe wanda su ne idan mustaqbal ta su ta yi kyau to duniya ta yi kyau saboda haka muna fata Allah madaukaki ya bude kirjin malam kuma Allah ya masa gamu da kasar ga abin da zai faɗa Allah madaukaki ya ba shi ladan wannan faɗi shi ne yau da kullum ya saka a cikin mizanin kyawun ayyukansa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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina gaishe ku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha shida ga watan da Asir shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiya a nan masallacin Ahmad dan Hanbal hakikanin gaskiya abinda na faɗawa malam Nasir shine ina jin tsoron cewa kyakkyawan zaton da mutane suka taho da shi daga gida ya zanto bai tabbata ba ma'ana sun taho da sa rai da zumuɗin sauraron wata ƙasaitacciyar lacca ko faɗakarwa amma kuma bisa ga kaddarawar ubangiji ba bisa ga zaɓi na ko zaɓin ku ba na samu kaina a yanayin da ba zai iya bani damar in yi hakan ba ababai guda biyu da aka ce zan yi magana a kansu kowane ɗaya daga cikinsu yana da matukar muhimmanci a ɗauke shi kaɗai a yi magana a kansa gudunmawar matasa a addinin musulunci wannan gafcin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma wannan matashiyar magana ce da ta cancanta a kaɗaita ta da magana ita kaɗai haɗa su guda biyu lokaci guda kuma ga mutumin da yake cikin waɗansu matsalolin da ba za su ba shi damar ya yi doguwar magana ba sannan kuma bugu da ƙari ban samu na rubuta me ya kamata in faɗa ba duk abin da zan faɗa abin da kwakwalwata ta iya tunatowa ne kaga abu ne wanda yake mai matuƙar wahala na faɗi wannan domin in kare kaina idan kun samu abin da na faɗa a gutsutsure ba yadda kuke son shi ba to na riga na gabatar da uzuri tun karan fari matasa suna da muhimmanci a cikin addinin musulunci sannan gudunmawarsu kuma ita ce gudunmawar idan an ce matashi ya kamata mu iyakance shekaru na matashi matashi shine dukkan mutumin da ya kai shekaru sha biyar a duniya ba ƙasa da haka ba daga nan gurin har zuwa shekaru arba'in a duniya ana kirga wannan mutum a matsayin matashi sai dai mu ɗauki daga shekaru sha biyar har zuwa ashirin da biyar wato matashi da yake zango na farko na samartaka kenan daga shekaru ashirin da biyar har zuwa talatin da uku matashin da yake tsakiyar shekarun ji da ƙarfi daga lokacin da ya kai ɗan shekaru talatin da hudu har zuwa arba'in to mutum ya nuna kenan a cikin rayuwa ya san inda kansa yake masa ciwo waɗannan duk ana kida ya su a matsayin matasa kaga kenan su matasa kansu aji aji ne kuma shekaru na samartaka ɗin suna da tsawo ko shekarun da za a kira mutum matashi a cikinsu suna da tsawo domin idan mutum ya kai shekaru arba'in zuwa sama to ya fita daga cikin sahun matasa ya zama cikin manyan mutane domin ya kai lokacin da ubangiji ta'ala ya faya turo annabawa yayin da suka kai wannan shekaru wato mutum ya kai dan shekaru arba'in zuwa sama lokacin ne ake ganin ya samu kamala iri biyu kamala ta hankali da ta kamala ta gangan jikinsa abin da ya ɗauro a kan arba'in har zuwa arba'in da biyar to daga baya mutum zai rinka raguwa ne kuma har ya koma yadda yake a da Banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce ka ribaci al'amurra guda biyar tun kafin biyar su zo bayan su abu na farko haya ta ka ƙabla mautik ka ribaci rayuwarka lokacin da kake numfashi tun kafin mutuwa ta zo maka domin dukkan mutumin da bai ribaci kwanakinsa na rayuwa ba wajen ayyukan alkhairi to ne zai ci yatsa a lokacin da mutuwa ta zo masa shi ne zai ji tun yaya aka yi mutuwa ta zo bai shirya ba zai rinka cewa rabbi laula askartani ila ajalin qarib ya ubangiji ina kai mun ina ma kai mun jinkiri zuwa ga wani ajali ko waɗansu awanni ko kwanaki don in gyara abin da ya tabarbare na rayuwa to kaga a nan gurin waɗannan kwanaki na rayuwa da muke ciki suna da tsada ya kamata mutum ya ribace su kafin mutuwa abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sihhataka qabla taqamik ka lafiyarka tun kafin cuta ta kama ka lokacin da kake cikin koshin lafiya to ya kamata ka yi amfani da lafiyarka wajen tabbas ɗin gobe ko jibi mai zai biyo baya wata larura ta rashin lafiya ta iya kanan na ka ta hana maka sukuni ta yadda ko kana son ka yi alkhairi ba za ka iya ba to lokacin sai ka rika jin takaicin kwanakin da kake da lafiya dan me baka yi amfani da su ba abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa shababaka qabla haramik ka ribaci kwanakin samartaka tun kafin tsufa ya zo maka kwanaki na samartaka din na shekaru sha biyar har zuwa dan shekara arba'in so ne galibi dan adam yake da kwazo da karsashi a cikinsu za ka iya tafiya daga nan zuwa kabarin raka ka je ka dawo za ka iya tafiya daga nan zuwa filin jirgin sama malam aminu kano ka je ka dawo ka kwanta barci ka tashi a lokacin da ka saba tashi ba tare da hakan yayi tasiri a cikin lakar jikinka ba amma dukan ɗan shekaru hamsin ko sittin daga nan wurin idan ko da daga nan wurin ya je kwanar jaba ya dawo to lalle fa jikinsa zai tambaye shi washe gari in yi tafiyar kasa mai wannan tsawon to kai ko sai ka yi wannan ka yi tsalle ka yi ihu ka buga kafa a kasa ba tare da ka damu ba to waɗannan kwanakin suna da tsada ya kamata ka ribace su tun kafin tsufa ya zo maka dan ba za ka dawwama ba a cikin wannan kwanaki na samartaka da karsashi da kuzari manzo Allah ya baka shawara ka ribace su tun kafin su kubuce maka abu na hudu manzo Allah ya ce wa ghinaka qabla faqrik idan ka ganka a cikin wadata da wani dan ɗari da kwabo na kashewa a aljihunka yi amfani da wannan kuɗaɗen wajen ayyukan alkhairi tun kafin talauci ya zo maka tun kafin kare tattalin arziki ta zo maka in kafin koma baya ta ka samun kuɗi ya same ka don ubangiji Ala yana jarrabar mutane da samu yana jarrabar su kuma da rashin samu idan ka ganka a cikin samu kar ka ɗauka haka abin zai dawwama Allah na iya kawo maka canji ba tare da kayi aune ba abu na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa faragaka qabla shugulik ya kamata ka ribaci rarar lokaci da kake da shi tun kafin shagulgula su yi maka yawa kana da wani lokaci da kake da rarar lokaci to ya kamata ka yi amfani da waɗannan kwanaki da rarar lokaci wajen ayyukan alkhairi in ba haka ba watan wata rana zaka zo lokaci ya maka matsatsi ka rasa inda zaka sa kanka awa goma sha biyu da ake da ita a yini ka samu kanka a wani lokaci da ta yi maka yawa har ka wai ni me zan yi ka tafi wajen wancan dandalin hira idan ya gama ka tafi can ka tafi wancan kallace kallace kana da wadataccen lokacin da ba mai tambayar ka koyi ma hisabi a cikinsu su a nan gidan duniya to za a wayi gari wani lokaci kana fatan ina ma awa goma sha biyu da ake baiwa mutane a yini kai naka sun zama sha biyar kuma ko da za a baka yini awa goma sha biyar a yini sun yi maka kaɗan dangane da kammala matsalolinka domin za ka tashi kana son ka tashi ka waye gari da matsaloli guda uku da kake son yin su sai sababbi guda hudu su zo wanda wajabcin su daidai ke da guda uku da ka kwana da su kuma ba za a ƙara ma a wannan ba kuma kai ɗin kai kaɗai ne kuma ba mai taya ka kuma dole sai ka yi su to wannan zai iya samun ɗan adam a cikin rayuwa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle akwai izina a cikin sa kaga kenan ababe guda biyar ne suke da kishiyoyi guda biyar da suke bin su rayuwa akwai kishiyarta da suke biye da ita ita ce me mutuwa sannan kuma lafiya akwai kishiyarta da suke biye da ita ita ce cuta sannan kuma wato ainihin wadata akwai kishi sannan rarar lokaci da mutum ke da shi akwai kishiyar hakan shine ne yawan shagulgula da kuncin lokaci da matsatsin lokaci haka manzo Allah ce ka ribaci waɗannan guda biyar tun kafin biyar su zo maka a cikin wannan hadisi za mu ga tabbas matashi ya shiga gaba ta rarar lokaci duk matashi yana da rarar lokaci galibi sannan kuma matashi yana cikin kwanaki na samartaka sannan kuma matashi na iya samun kansa cikin koshin lafiya dan an fi tsammanin lafiya a wurin matashi sama da a wurin tsoho dan shi tsufa shi kadai ko ba ciwon kai da masassara cuta ne haka kawai tsufa cuta ne matsala ne to ballantana ya haɗu kuma da wani hauhawar jini ko wata matsalar ta daban ko ciwon shiga ko wani abu na daban to da haka waɗannan ababai ya matasa waɗannan kwanaki da ake cikin samartaka ababan tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama dukan wanda ya kashe lokacinsa ya yi amfani da lokacinsa cikin ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi na addini ko ayyukan alkhairi na rayuwa to wannan shine mutumin da zai yi farin ciki a gobe kiyama dukan mutumin da ya biye wa shaitan da rudin shaitan da rudin kwakwalwa da muggan abokanai ya kashe kwanakinsa cikin ayyukan banza to shine kuma zai nadama da cizon yatsa a ranan da nadama da cizon yatsa ba su da amfani ita ce ranar tashin kiyama lokacin da kake cikin kwanakin ka na samartaka shedan ya fi kulla alaka da kai kuma babu wanda shedan ke wa dabara irin ta kullum ba wanda yake ruda ya mayar da shi gaula irin mata kullum wai abin da yake ce maka ba za ka mutu ba sai ka girma ka tsufa sannan ka mutu da haka duk abin da za ka yi yanzu lokacin ka ne yi maza ka yi kada ka bari lokacin ya wuce baka ribace shi ba babu wahayi mummuna daga cikin wahayin sai dan irin wannan wahayin domin inda ka yi tunani tsayi za ga akwai wanda ya mutu tun yana kaga kai ka girme shi akwai kuma wanda ya mutu a lokacin naƙuda kaga duk ka girme shi akwai wanda ya mutu yana da wata shida yana da wata uku yana da sati biyu yana da sati uku kaga duk ka girme su me yasa ce dan bai tuno maka cewa ka iya mutuwa ba domin wani kafin ka ya mutu sai ya rika nuna ma ba za ka mutu ba domin ga wani tsoho ɗan shekara sun bai mutu ba kai ma sai ka kai shekara za ka mutu wannan shine wahayin da ke kewa matasa ya kamata mu kalli rayuwar matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwar da matasa suke ciki a yanzu dan mu kwatanta mu ga bambanci da ke tsakani matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi kowa wajen zakalkalewa gaba wajen haddan alkur'ani domin waɗanda suke galibin da suka yi fice cikin hadda alƙur'ani matasa ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaid bin sabit ubay bin ka'ab salim maula abi huzaifa mu'az bin jabal dukkanin su waɗannan matasa ne ka duba zaid bin sabit yana cikin kutabul wahayi marubuta wahayi a lokacin annabi wanda idan aya ta sauka kan a kwana annabi zai umarci su cewa su rubuce ta su aji amma lokacin da na Abubakar Siddiq da aka zo za a hada alqur'ani Abubakar ya kirawo shi yace innaka tabun la nattahimuka fi dinik kai saurayi ne da ba ma tuhumar ka cikin addininka ma'ana har shekara goma nan ta Madina ta kare sunan shi dai matashi har lokacin Abubakar kuma sunansa matashi ani yana ware wani yana da suratul baqara a gidansa a rubuce wani yana da ali imrana wani yana da lakar ja'akum wani yana da wani abu kowa a wawware aka ce a kawo a kwafe shi a rubuce shi wuri guda ya zanto gwamnati suna da shi a ajiye bayan wanda ake da shi a haddace a cikin zukata a sa shi matashi saurayi ya zama shi ne shugaban wannan aiki mai mahimmanci ko shakka babu na nuna irin yadda matasa suke a wancan lokaci da haka idan ka tace haddan alkur'ani da kula da shi su ne suka uwa da makarfiya idan ka tashi haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sune dai a gaba domin mutum bakwai din da suka fi kowa haddace hadisin annabi galibin su matasa ne galibin su matasa ne wani mawaki ya wake su yace sab'un min as-sahbi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس siddiqatun وابن عباس كذا ابن عمر umar من الصحب as mutum bakwai ne cikin sahabbai fawqal alf qad naqalu kowa ya ruwaito hadisi sama da dubu daya cikin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawqal alf qad naqalu min al-hadisi an kamar ka tambaya ka ce su wane ne sai ce Abu Hurairah na farkon su kenan sa'adun wato sa'ad bin abi waqqas jabirun wato shine jabir dan abdullahi anasun shine anas dan malik siddiqatun wato ummuna aisha ce Allah ta kare da gare ta wa ibn da abdullahi dan abbas da kuma abdullahi ibn umar waɗannan sunai suka fi kowa haddace hadisan dan Allah abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar su suka fi kowa sai hadisan manzon Allah to a cikin su wane ne wanda za a ce ya kai shekarun da dantaka babu duk matasa ne Anas dan Malik yaro ne karami mahaifiyarsa ta kawo shi wajen manzon Allah ta ce ta bayar da shi ya zo mai hidima wa gidan Annabi mai hidima wa gidan Annabi Abdullahi dan Umar wannan kan lokacin da za a je yakin Uhud ma su suna matasa masu kwana a masallaci da aka je za a je yakin Uhud ma suna ba su kai shekaru sha biyar manzo Allah ce ku koma gida ba za a je yaki da yara kanana ba so koma suna kuka har sai da shekara ta dawo za a je gazotul ahzab manzo Allah yi ijazar sai sai a tafi da su lokacin suna in shekara ta biyar su kaga su suka ta kalkale wajen abin da yake haddace hadisan manzo Allah in an tashi nema wajen su ake nema Abdullahi dan Abbas bayan yayi fice a fagen hadisi ya fice a fagen tafsirin alqur'ani da girma ta kai matsayin Umar dan Khattab yana halifa ka duba fa Abdullahi dan Abbas Umar dan Khattab yana halifa kar ku manta Umar bayan annabi ya bar duniya Abubakar yayi shugabancin shekara biyu kafin Umar ya samu sai Umar dan Khattab sai rike kirawo yan majalisa dan a tattauna idan wani abu ya taso wa daular musulunci idan ya kirawo manya sai ya hada da Abdullahi dan Abbas wato ita fankar ina da ta dan yawa ne haka ina dan kakkauce mata saboda mada kuma gashi a tsaye take wuri guda gode idan sayyidina Umar dan Khattab ya tashi kirawo mutane dan a tattauna kan matsala da ta taso wa gari ko daular musulunci sai ya kirawo Abdullahi dan Abbas duk lokacin da Umar zai kirawo da tije sai ya kirawo Abdullahi dan Abbas sai da tije ke jin haushi cewa ai muna da yara a gida ka annunsa inda mun ga dama ma kowa sai zo da yaransa suna ganin dan me za a rika kawo musu yaro a majalisar dattijai dan tattauna matsalolin da suka shafi kasa sai Umar dan Khattab ya sai nuna musu matsayin Abdullahi dan Abbas sai ya kirawo su wata rana yace su na kirawo ku ne dan in tambayi bayani ko sharhi game da fadin Allah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zuwa karshen sura me bayanin ku me kuka fahimta karkashin wannan sura dattijan ne kallo na wannan kallo wannan suka ce mu da abin da muka fahimta wannan sura tana nuna cewa idan taimakon Allah ya zo idan aka samu budi wato aka bude makka mutane suka shiga addinin Allah to mu yawaita godiya ga Allah wato Allah ya taimake mu ya yada addini to sai mu ta godiya gare shi haka kuka fahimta kowa ta haka ya fahimta Umar dan Khattab sai ka la Abdullah da Abbas shi kuma yana da ladabin zance lokacin da dattijai ke magana ya san duk sun girme shi abinda zai faɗa ya fi nasu tsada amma sai ba su martaba su ta shekaru yake su gaba so ga masu kai shiru bai yi magana ba sai da Umar dan Khattab yake da shi ya Abdullah da Abbas kai ma haka ka fahimta game da wannan surar yace ni ba haka na fahimta ba to kai me ka fahimta karkashin wannan sura yace ni abin da na fahimta wannan sura saukarta tana shelantawa annabi cewa kwanakin sun zo karfe a duniya domin Allah na nuna masa idan an bude maka mutane sun shiga addini kungiya kungiya to yake na aikin sa ya kare da ana shiga daidai yanzu an shiga da yawa aikinsa ya kare ya isar ya ci nasarar da'awa ya ci nasarar da'awa a ƙarshen rayuwarsa me ya kamata ya yi sai ya ta istighfari saboda ko an samu waɗansu ababai da bai sani ba da kan garda fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba yace kawai tana baiwa annabi labarin lokacin mutuwar sa yayi haka na fahimta Umar dan Khattab ya tafi ce wallahi ni ma abin nan da ka fahimta shi na fahimta dama so yake yi ya nuna wa su waɗannan da tije matsayin Abdullahi dan Abbas kaga duk wannan suna cikin matasa matasan ba ma wai matashi a tsakiya ba dan shekara da garuruwa 30 yana dan shekara kasa da 20 duk ake waɗannan ababen dan shekara 20 18 21 duk su ne suke waɗannan ababen sannan matasa su suka wuce gaba a fagen yaƙi ma suka ɗaukaka addinin gaba su ne suka wuce gaba wajen yadda addinin musuluncin gaba ka duba gazwatu mu'ta yaƙi ne aka yi tsakanin musulmi da rumawa so biyu aka yi karan farko lokacin da aka yi yaƙin lokacin annabi dundunar da za ta tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shugabantar da sahabbanta guda uku na farko wato ainihin zaid bin harisa yace idan zaid bin harisa yi shahada to ku mayaka ku yi mubaya'a ga sabon komanda shine Ja'far ibn Abi Talib idan kuma ya yi shahada to sai ku yi mubaya'a ga Abdullahi ibn Rawaha haka manzon Allah ya lissafa waɗannan guda uku aka tafi ana yaƙi a ƙasar Romawa tsakanin wurin da inda annabi yake kusan tafiyar wata ɗaya amma ubangiji ta'ala ya buɗewa annabi yana kallon mai ke faruwa a wajen yana Madina yana labarta sahaba. cewa ga Zainab bin Harisa tun da tuta to yayi shahada Ja'far bin Abi Talib ya karɓi tuta ana buga ana buga yake ya yayi shahada Abdullahi bin Rawaha ya yi karɓi tuta ana buga ana buga ya ce shi ma ya yi shahada can sai ce a ha saifin min suyufillah wani takobi cikin takobin Allah kuma ya kafa shi ne Khalid ibn al-Walid to lokacin da aka je wannan yaki aka dawo shi Khalid gwanin yakin da ya nuna a yakin shi ne da ya ga an fi su karfi an fi su yawa kuma shugabanni guda uku da annabi na kowa ya yi shahada kashin shugaba a wajen yaki na sa sojoji ko da suna da karfi su samu mai mutuwar zuciya to makidar yaki da makircin yaki na salib sai zanto baya ganin ya dace a ci gaba da yakin dan ba kwarin gwiwa ta tare da mutane amma ya za a yi a sulale dan a rage hasaran gawa da yawa a koma gida a sake shi shine makircin yakin da yayi da sai da ya fito da wannan rundunar tsaf ba tare da an yi hasarar ta ba ya dawo annaba da ya ta madina dan a sake sabon shiri kuma a koma shi ne aka ce dabarar yaƙi ba wai cin nasara ba ce ba a iya gudu ma dabarar yaƙi ne domin idan ka iya gudu dan ka je ka tattaro waɗansu ko dan sojojinka da suka gaji ka musanya suka ɗauko waɗansu wanda su kuma waɗannan su huta shi kansa dabarar yaƙi ne in ka ji ana mutum shi baya gudu a wajen yaƙi to mahaukaci kenan cikakke <laughs> eh, wannan yan taurin kenan a rika zuga mutum wai shi baya gudu a'a shi ba dai bai ga abin da zai gudun bane kuma ya bata kansa lokaci ne ka iya yi ka gudu tunda Allah ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin dan kai gudu dan dabarar yaki ko kuma ka je ka tare da wata babbar runduna bayan nan kana da karamar runduna wannan ba gudu bane ba tsaro waɗansu sojojin ne dan a zo a komo a yi faɗa irin ja da bayar da rago ke kenan wanda ba gudu bane ba dabarar yaki abinda nake so an kai gare shi bayan an dawo gida kowa na jin takaicin yadda aka hasaran waɗancan zaratan sahabbai guda uku sai manzo Allah ya sake hada wata runduna ya a koma yaki da ya tashi dauko wannan runduna sai ya ɗauko yaro ɗan shekara sha takwas matashi kenan ɗanye shakaf nawa suka girme shi a nan cikin ku suna da yawa ɗan shekara sha takwas ɗanye shakaf shine Usama ibn Zaid yace shine shugaban runduna aka haɗa runduna ta Dakaru a bayan gari cikin su ma sayyidina Umar da suke duk su zama karkashin wannan matashin shine komanda ya atamiruna bi amri ana shirin za a tafi gumurzu da dauki ba dadi sai cutar ajali ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manyan sahabbai suka yi shawaran cewa bai kamata wannan rundunar ta bar gari ba har sai an gaya halin jikin annabi zai da haka rundunar ta yi zamanta a bayan gari suka yi sansanin soja a bayan gari kowa ya sallama da iyalinsa ba ba daura ba kwanta damara ana cikin haka ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwar annabi aka gama abin da za a yi aka wa abubakar mubaya'a jin labarin annabi sallallahu alaihi ya bar duniya ke da wuya kabilan larabawa na ƙauyukan madina sai suka rika yin ridda suka ce dama musulunci na gani idan suke sun fasa waɗansu kuma suka ce su kuma zakka dama annaba aka ce su ba kuma yau tun da bayanan ba su ba kowa sun fasa suna nan za su yi musulunci da kalmar shahada da sallah amma ba ta ka a ciki kai ta ku kala kala sai da abubakar yake da rundunar usama ku tafi can kasar romawa inda aka sau sauran sahabbai suka zo suka ce haba sai da abubakar menene dabaran yaki a cikin yanzu ga shi waɗansu suna ridda a cikin gari kuma a sa mu tafi nesa a yaƙi waɗannan na kusa ɗin mana sai da abubakar ya ce ba yadda za a yi annabi sai rindana ta je wuri za a rage mata zango sai ta je inda annabi ke ta je sai da tije suka sake shawara suka ce an yadda za a tafi amma da Allah a musanya kwamandan yaki ta musu yaro karami sanye shatab bai kware ba a cikin rayuwa samu wani dattijo mai yawan shekaru a sa wanda ya san jiya ya san shekarun jiya da shekarun jiya waccan dan tafiyar tafi to amma Abubakar yana da kurjini aka rufawa zai masa magana sai aka tura Umar dan Khattab ana ganin ya kai matsayin ya tattauna da abokan kan wannan matsayi sahabbai suna da tsari ba lalle bane ba lalle a shigan mun ko a shigan maka ko a shigan wawa ne kai tsaye ana bin ta wanda aka san in ya faɗa masa zai yi zai ji dan nasara ake so a ci sai Umar dan Khattab ya ji to an yadda dai za a tafi wannan yaki sai dai kawai abinda mutane suke ba da shawara mai zai hana a canja Usama a sa wani sai abin ya rikide a madadin Umar ne mai zafi Abubakar mai sanyi sai nan abubakar ya zama shi yafi kowa zafi kuma umar ya zama mai sanyi abubakar ya tsalle ya rike umar a gemansa ya ce manzan Allah ya naɗa shi shi ne shugaban rundunar ka umarce ni in cire shi wai haka ya zana kasa kai dan ka kai dan kasa manzan Allah ya ce in naɗa shi ka ce kaza da kyar umar ya kwaci kansa ya koma in yi cewa da shi ai sai dai mutum sai dai mutum shi da kansa sai da na abubakar bayan rundunar za ta tafi ya zo wajen usama ya yi masa rakiya ya ce amma ina neman alfarma ɗaya a wajenka ka bar mun umar a gida tun da yanzu ne farkon lokacin gudanar da gwamnati ababe za su taso wanda ake neman shawara usama ya haka yawa ya ce umar zauna <laughs> ido ido matasa ba la aka tafi waɗannan ƙananan ƙabilun larabawa da suka rika rizga da suka ga ana keto ta ƙauyensu ana wucewa suna kokarin su koya a gida su ga an wuce a ce ai wannan ba take ringinar da za ta yake ku ba wannan rum za ta ku ku isa haɗo muku wannan naku na biye baya <laughs> kowa a lokacin ya gane siyasar sai da abubakar siyasar gudanar da mulki wato tura waɗannan su tafi nesa sai ƙananan ƙabilun laraba suka da cewa babu yanda za a yi mutanen nan su tura wannan babban runduna ta tafi rum ba sai suna da biyanta a gida wadda za ta lalata mu wallahi mu zo mu koma musulunci na asar kuma gidan ba kowa siyasar gudanarwa ce kawai suka keta aka tafi yakin ciki ikon Allah aka je yakin kuma aka ci nasara Usama ibn Zaid kenan shekaru 18 ko 20 ko 22 a wannan lokacin a haka ne shekarun sa da su haka ba aka je aka ci nasara a wajen yakin su ko malamai da suke istinbat suka ce abinda hikimar kila da sa annabi ya nada Usama ya zama shine komanda ba wai dan ya fi sauran falala ba ai ba za a hada falalar sa ta Abubakar da Umar ko da shi horar da yawan sunan ba ba za a hada shi da Ali bin Abi Talib ba amma tun da babansa Zaid ibn Harisa da cikin komandoji guda uku da aka tura a wajen yakin aka kashe su to yanzu shi a sashi shine shugaban rundunar yakin da za a je wajen wanda suka kashe babansa akwai hikima a dan zai je da zuciya biyu da zuciyar jihadi da zuciyar daukar fansa wannan ita ce hikimar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga matasa wato ainihin ko shakka babu suna da gudunmawa da suke bayarwa wajen sai da addini gaba wajen kashe kuɗi ga addini duk wannan ana da tarihin matasan da suka haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su abdurrahman bin auf irin su shi kansa jabir dan abdullahi da sauran waɗanda suka yi fice irin su ali bin abi talib tunda duk suna cikin matasa lokacin da ake wannan rikicin to a nan gurin haka wannan shi ne halayyar matasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullun gurin so da manufarsu yaya za a yi wato ainihin addinin musulunci ya ci gaba amma idan muka kalli yadda matasa suke a halin yanzu a hakikanin gaskiya akwai abin ta takaici a cikin galibin abin da matasa suke ci ban ce duka ba ban ce kuma kowa cikin matasa ba ababai da dama sun ɗauke hankulan mu ababai da dama sun kautar da mu daga halin da ya kamata mu zama a ciki ababai da dama ya nesantar da mu daga tafarkin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ke farin cikin ya ga samari a kai yawanci ba ce matasa suke kai ba a hannun na farko matasan mu muna da sakaci da ilimin addini sakaci mai yawan gaske sannan matasanmu suna da sakaci da ilimin boko karan kansa sakaci mai yawan gaske idan za mu kalli adadin waɗanda suke karatun addinin cikin matasanmu da waɗanda ba sa yi to za mu samu cewa adadin waɗanda ba sa yi sun ninninka adadin masu yawa idan za mu lura da adadin masu kwazo a kan karatun zamani a cikin matasanmu kuma karatun wanda yake mai tsadar yi wanda ake da bukatarsa da waɗanda suke sakaci to za mu samu cewa adadin masu sakaci ya ninninka adadin masu yin karatun yawa babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba matukar jahilci ya kanan na babu yadda za a yi al'umma da iya amsa kalubalen zamani da fito na fito ɗin zamani tsakaninsa da abokanan adawarta matuƙar ƙarancin ilimi ya yawa a cikin wannan al'ummar da haka a nan gurin wajibin matasanmu ne su tashi haikan wajen neman ilimin addini wajibinsu ne kuma su tashi haikan wajen neman ilimin zamani don an sa kalubalen zamani halin da muke ciki a najeriyance idan muka ga wato halin da abokanan adawar mu suke ciki makwabtan mu wanda muke zaune kasa daya suke ciki ko matasan su suke ciki da wanda namu suke ciki to a hakikanin gaskiya hanyar da muke kai hanyar ce ta in ba mu yi wasa ba in ba mu yi kai da gaske ba watan wata rana mu zama bayan su ka duba nacin su wajen karatun zamani ka duba kuma irin kwasa-kwasan da suke karantawa a karatun zamani din dukkan wani kwas mai tsada wanda idan ka yi shi ana neman ka ne ruwa jallo ba kwas mai arha ba dukkan mutumin da ya karanta likitanci zai iya samun aiki ko a jiharsa ko a wajen jiharsa ko a ƙasarsa ko a wajen ƙasarsa dukkan mutumin da ya karanta kwas mai tsada haka ne amma dukkan mutumin da ya karanta kwas mai arha ba lallai bane ya samu aiki sai ya gama karatu da shekara hudu ko biyar yana fafutukar neman aiki biyu ya rubuta application ko bai samu ba dan ya yi kwas wanda yake mai arha mutanen nan sun cike jami'o'in garurukan su sun zo kuma sun cike jami'o'in garurukan mu a ABU Zaria sun fi mu yawa a University na Maiduguri sun fi yawa a Dan Fodiyo na Sokoto sun fi yawa a Kano ne muka fi su yawa da kaɗan da kyar mu dama ba a maganar wai mu je mu samu admission wato ainihin a jami'ar in suka ko a Ife University mu dama ba ma sa ran samun admission a University na Ibadan ko Jami'ar Lagos ko mu tafi Kalaba ko Port magana sai ta yaya za mu kare a biyu ke ko Zaria ma kaɗan daga cikin matasan mu suke zuwa ballantana sa kwata ko Maiduguri ko Jami'ar Abuja muna jin wannan duk ba ta mu bace ta su to wannan yasa wato tsarin da ake bi a halin yanzu a ƙasar a kowane fage suka fi mu yawa in dai fage ne na gudanar da harkar gwamnati amma muka fi su yawa a wajen kidayar mutane akan titi yan an tashi kidaye mutane akan titi mun fi su yawa ko shakka babu wannan ko da amerikawa makiyan mu sun yadda mun fi su yawa kashi 60 ne zuwa 65 cikin ɗari mu al'ummar musulmi a Najeriya su kuma ragowar da arnan da kiristan da kowa da kowa duk suna ciki amma in ka tashi lissafin adadin ma'aikata a gwamnatin tarayya to za ka canja alƙalumma ya zanto su ne kashi sittin zuwa sittin da biyar cikin ɗari mu kuma ragowar tun daga kudu har arewa haka ne idan ka tashi lissafi a cikin kowane aiki na fas kuma haka ne aikin soja ko na ɗan sanda ko na wani abu duk haka ne sun riga sun fi mai yawa idan ka tashi lissafin riƙe makogaran ƙasa shine tattalin arziki dukkan wata mabubbugar kuɗi ba a hannun mu take ba a hannun su take kaga wannan ko shakka babu bala ne zuwa ga matasa in a yanzu a Najeriya dubu biyu da shida haka abin yake ya za mu yi in nan gaba haka da shekara goma a Najeriya dubu biyu da goma sha shida ba tare da mu ko mun gyara halayyar mu ba ba tare da mun koma mun sanya himma akan harkar karatu ba to wannan fagen karatu ɗaya daga cikin fagage da muke da sakaci a kansa kenan fage na biyu da matasa suke da sakaci a kansa fage da ya shafi na sana'a na neman ɗari da kwabo galibin mu muna da sakaci a wannan fagen idan ka bi rukunin masana'antu na dakata ko na sharaɗa ka je kawai idan ka ce laborori za a ga zunzurutun laborori masu aiki a kamfanonin sai ka samu arnan sauzan zaria katafawa da angels sun fi yan kano yawa ko ana daidai wa daida akwai kamfanonin da sun fi mu yawa akwai kamfanonin da ake daidai wa daida kaga wannan kaskanci su kuma kamfanonin garin su mu kuma ba mu namu a san wurin amma kamfanonin garin mu kuma su sun zo sun shiga idan ka zo ka bi kasuwannin mu na cikin garin mu za ka samu akwai kasuwannin da mun yadda wannan nasu ne in ka gama a cikin arziki muka ne irin kasuwar kofar ruwa inda ake sayar da kayan gini surodi da sauransu wannan in ka gama a cikin cin arziki muka ji ko ko mun je yin dako amma su su ne iyayen gida a wajen masu kantunan masu kayayyakin idan ka je kantun kwari wanda da muna yara 1970 wani abu daga bahaushe sai kwara a kantun kwari babu in yamuni ko ɗaya a yanzu ko sun shiga ciki idan ka je sabon gari gwagwagwa nan ma sun shiga ciki sun kunna kai a singa inda suka yi tarkici hatta lokacin onayar su shiga ya gagara shine wajen yan canji a wafa yanzu sun shiga ma'ana babu inda ba ta ciki idan ka je abbatuwa inda ake yanka sa da raƙumi sai ka je ka samu katon sa bujimin sa na inyamuri ne shi bahaushe yana jira idan an yanka a ba shi cinyar sa ɗin gobe ya kawo balas ya je rabi ya rabi ya balango rabi ya yi kashin miya gobe dole ya kawo lissafi in ya murya na zaune shi ke da bijiman san a kano ba a wani wuri ba kuma in an ce kano a najeriya to an je matattarar musulmi ta karshe daga nan sai baya duk inda ba kano ba to baya yake da kano inda matattarar musulmi ce to su kuma idan ka je kasuwar aba babu inda za ka kantun bahaushe ko ɗaya ko kantun musulmi ko ɗaya babu wannan ma'ana su sun cike garin su cif kuma sun zo garin mu kuma sun raba da mu kuma suna nema su kwace mana idan ka shiga kasuwanni irin na garko ko ka tafi wajen kasar kibiya ko ka shiga kasar rano inda ake noman masara da kaka sai ka je ka samu trailer uku ta masara an saya an biya inyamuri ne yawanci alhazanmu da suke zuwa da katuwar riga mutum ya sha kunu ya fito ya zauna a bayan mota ya cire hula ya haka sai ka samu a kori kura ɗaya ke saya da kyar amma in ya zo daga shi sai gajeren wando da wata shirt ɗinsa bai ma ƙwalle bosuran ba matsayacin amma tirela uku zai karba to wannan matsala ce wallahi wannan matsala ce abin kai ne matuka ƙwarai daga. amma mu muna nan muka raina sana'a ba za mu yi ta ba bayan kuma dama mun kiyin karatu kaga wannan kuskure na matasa sakaci da sana'a ko sakaci wajen neman tsari da kwabo sai ga mutum ɗaya dattijo mai ƴaƴa guda biyar matasa amma shi ke ta kai goro da mari wajen ciyar da su da tufafinsu ko kunya ba ta ji ba wanda zai wannan sai wanda bai san ciwon kansu ba a duniya ya zanto mahaifina ya sha wahala da ni ina yaro kuma ya sake shan wahala da ni ina babba mai amfanin rayuwata ya kamata yadda ya sha wahala ta ina yaro karami to ni kuma da na girma shi kuma ya huta to amma galibin matasan mu ba su da wannan tunanin ko kunya ba sa ji akan haka na daga cikin kurakuran matasanmu yana daga cikin kurakuran matasanmu wato ainihin waɗanda shaidan ya yaudare su suka shagaltu da abin da baya da muhimmanci yanzu kwanan ne aka kare world cup wannan cin kofin duniya wadda galibin yanzu nan ta alƙiblar matasa suna tunanin ta sama da ka'aba za ku gaskata ne ai kun ji labarin wanda aka ce ana cikin kwallo gidansa ya kama da wuta sai ya ɗauki talabijin ɗin abu ta kuma makwabta ya bura makwabta su kashe wutar ya ɗauki talabijin ɗinsa ya je ya dona inda zai gani ga gidansa yana tafi ya ƙarasa kallon wannan kwallon don masifa kaga ana bala'i wannan ai ta zama masifa to kwallo haka take yanzu a duniya ta riga ta rudu mutane ko musamman matasa babu unguwar da babu gidan kallon kwallo ya zama masifa kuma yanzu irin waɗanda na zana cikin matasan da su ne ya kamata su zama alƙiblar mu a duniya mu a matsayin mu na musulmi a ce alƙiblar mu ababan koyon mu irin su Abu Huraira irin su Usama ibn Zaid irin su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Anas dan Malik ubay bin ka'ab zaid ibn sabit salim maula abi hudhaifa da sauran zarata da waɗannan ya kamata mu rike mu san su mu san tarihin su mu mai da tarihin su abun koyon mu sai zan to ba su muka rike ba waɗanda matasan mu suka rike shine irin su Ronaldo irin su Robaldo su duk waɗannan su ne yawanci aka bar alƙibla ba irin su Jabir dan Abdullahi ba ba irin su Anas dan Malik ba kyawawan sunaye masu kyawawan tarihi kuma babu masifa irin kwallo ba masifa a duniya idan kana neman masifa ya halatta ma ka iya cewa kwallo a madadin kwallo ka ce mata masifa saboda menene ke da za ku je ku kwallo kwallo da mutum tsawon minti tasa'in ya akwai extra time ke da kun kalla har ya fi minti tasa'in to kuma sai ku dawo sai ku zo ku zauna ku yi hirar awa uku kuna bai wa juna labari da Allah akwai masifar da sauke wannan ni na gani kai ka gani wa amma kuma ina baka labari kuma wai kuma daɗin labarin kake ji lokacin da nake baka ni ma kuma daɗi da nake ji kaga wannan ai masifa ce masifa ta kai masifa cikin awanninka ashirin da hudu na yini nawa ka ɗiban wa barci da hutu da bukatun ci da sha da zagaye ban ɗaki nawa ka ɗiban ma gaske shine karatu ko sana'a ko neman ɗari da kobo nawa kuma ka ɗiban wasa ka kalla ka ga yadda ka karkasa a wannan naka kila kana barci na awa bakwai to kuma bukatar cin abinci da sallah da alwalar da shiga ban ɗaki da fitowa kila duk gaba ɗaya awa ɗaya da rabi ka yi su in ka kalla salloli guda biyar ne to kuma ayyukan wasa kawai tsakanin kallanci da tattaunawa game da shi kwallo yinta lokacin da zaka dauka kafin a fara lokacin da zaka dauka ka dawo gida bayan an kare hirar da zaka yi zaka samu sukan kai wajen awa hudu ko wajen awa biyar an yi kwallon awa ɗaya da rabi kafin a fara dole kafin a fara da awa ɗaya ka je wajen bayan an fara kafin a dawo gida kuma sai ka yi awa ɗaya ko sama da haka kaga anan kawai awa uku da rabi sun tashi ko awa hudu a rayuwarka sannan kuma sai ku zo ku hira awa biyu ko awa uku ku fara tun karfe tara ko goma har zuwa karfe biyu na dare kuna tattaunawa kaga gaba ɗaya wajen awa shida a cikin rayuwarka duk sun zama wasa babu gaskiya a cikin su babu kullu sinikayya ko wata harka ta kasuwanci ko wata harka ta ɗari da kwabo a ciki to wannan hasara ce babu laifi ka motsa jiki ko motsa jiki ana son cikin addinin musulunci amma ta hanyoyin da musulunci din ya tsara ta hanyoyin da musulunci ya tsara ba ta hanyoyin da za su shagaltar da kai ba musulunci ya tsara in yi guje-gujen tsalle-tsalle da in motsa jikina musulunci ya tsara in koyi irin kaya a cikin ruwa da iyo ko rana za ta ɓaci cewa sai musulunci duk wanda yana cikin wasanni da shari'ar musulunci ta sanar da mutum dan ka samu karfin jikinka ko da jihadi zai tashi ko da teto zai kama a ce ko an yi gobara ba fata ake ba ko girgizar kasa ba fata ake ba ko rusau da damana ɗauko da tije ceto waɗanda suke cikin halin yi dole sai mai wannan training din zai iya wannan ko waɗansu kuma za su ce za su lakacewa musulunci hanci ko su ce kulle su dan a ce a samu da zai ce musu cat dole sai an samu wannan lalle lalle akwai bukatar a samu wannan a cikin matasa da haka a nan gurin wajibin matasa ne wato ainihin mu kwatanta tsakanin abin da zai amfane mu da wanda ba zai amfane mu ba shari'a da lafiyayyen hankali na nuna wa dan adam ya bi abin da zai amfani da shi to ka kuwa in har muka bi waɗannan wasanni suka ɗauke mu suka mamaye waɗannan awanni ko sama da haka yadda na faɗa na tabbatar abin zai cuce mu ne a duniyar mu da addinin mu ba wani amfani da za mu samu sakamakon na fi kowa ganin adadin kwalakwalai da aka zara a cikin raga a World Cup da aka yi a 2006 ba wata kyauta da za a bani ba wata riba da na samu hasara kawai ne kai na kawai lokaci ne inda na yi amfani da kowane awa ɗaya da rabi da aka yi ana kwallo wajen karanta alkur'ani duk dolanci na zan haddace aya uku ko hudu ko biyar ko shida kuma na tabbatar na karawa kaina wani labul na imani wanda da bani da shi in na yi haka na ƙara wa kaina matsayi cikin addini a wajen Allah a wajen mala'ikun Allah wanda da bani da shi amma wancan abin da na je nayi dan ya dora ni akai hasara ce kawai na gadarwa kaina ba wani abin da na ƙara da shi a cikin rayuwata sannan daga cikin sakacin matasan mu a yau akwai